wannan aiki da aka yi mana ni a tarihi ma ban taba jin wata kasroma ba amma zuwan wannan yan biyu domin Allah an yi mana aikin da mu mun ji daɗin shi kuma mun gani shi kuma al'umma ma sun yaba ba wai ma mun kaɗai ba ainihin wannan aikin kasroma nan nan unguwa ta ake wannan aiki saboda haka muna kuma muna jin daɗin shi ka ja gaba kar ka ja da baya ƙarar yau ɗamara kadar raya ka haɗa da birni Allah ja kwanakin ka injiniya sura zai yanzu da giwa dan domin Allah MB ya wara gudun baya, ya wara gudun baya. hanyoyin ruwan nan muna buƙatar su wasu mutanen ma suna rugujewa saboda rashin hanyoyin ruwa amma Allah ya kawo mana MB MB ya taimake mu ka ja gaba kar ka ja da baya ƙarar da ɗamara da karkara ka haɗa da birni Allah ja kwanakin ka injiniya sura ya da giwa. A ranar 4 ga watan Satumba na shekarar 2008. Majalisar Dokoki ta Jihar Katsina ta ƙaddamar da doka da ta kafa hukumar kula da gyaran hanyoyi ta jiha, wato Kasroma. Wannan hukuma an kafa ta da zummar kula da hanyoyi mallakar gwamnatin jiha tare da rataya mata nauyin gyara da kuma gina sabbi a inda bukatar haka ta taso yana daga cikin ayyukan wannan hukuma su ba wa gwamnatin jiha shawarwari da dabaru na yadda za a kula da hanyoyin jihar hukumar ta fara wanzuwa da fara aiki a watan uku na shekarar 2011 shugaban hukumar na farko shine alhaji jamilu umar hassan yan tumaki wanda ya shugabanci hukumar har zuwa shekarar 2015 Alhaji Jamilu Umar Hassan ya mika ragamar jagorancin wannan hukuma a hannun Alhaji Abdulaziz Muhammad a cikin watan Yulin shekarar 2015. Duk da halin da wasu jihohi suka shiga a lokacin na rashin kuɗi, mai girma gwamnan jihar Katsina, Right Honorable Aminu Bello Masari, dallatin Katsina kuma matawallan Hausa, ya yi ƙoƙari wajen bayar da dama ga wannan hukuma ta shimfiɗa ayyuka na alkhairi waɗanda suka haɗa da shimfiɗa kwalta dollop a gidaje masu sauƙin kuɗi na goruba da kuma layin malumfashi da ke cikin layout katsina duk a lokacinsa ne hukumar ta fara yunkurin sauya fasalin fitilun da ke haska titi daga masu amfani da hasken rana zuwa masu amfani da wutar lantarki da sauransu la'akari tare da sanin mahimmancin wannan hukuma da mai girma gwamnan jihar katsina right honorable aminu bello masari ya yi domin tabbatar da an samu ingantaccen aiki a hanyoyin jihar katsina ya sanya ya zaɓo cikakke kuma ƙwararren injiniya wanda yake da lasisi da ƙungiyoyin injiniyoyi ta ƙasa wato injiniya surazo yazid abukur ya ba shi jagorancin wannan hukuma domin fitar da kada daga duma kan abin da ya shafi hanyoyin jihar katsina kamar yadda kowa ya sani ko yake ji in an ce kasaroma a turance ana nufin katsina state road maintenance agency a wasance kuma hukuma ce wadda take kula da gyaran hanyoyi da lantarki na bisa kan titi mallakar jihar katsina alhamdulahi kasaroma allah albarkace ta da abubuwa da dama na farko bangaren kayan aiki na biyu kuma manfawa wanda su ne al'umma ko kuma ce ma'aikata alhamdulahi mun samu kasaroma baki barbado allah albarkace ta da waɗannan injina mashina motoci na aiki sai dai kuma lokacin da muka zo ga waɗannan abubuwan a ƙasa amma wasu su kuma ba su aiki zuwan mu kasarun sha hudu ga watan oktoba 2019 lokacin da na zo ofis Allah ya taimake mu muka yi shawara da sauran abokan aikin mu muka yi tunanin mu zagaya lungu da sako duk waɗannan muke da alaƙa da su kamar misali agencies da parastatal da ministry mu ziyarce su mu ji abubuwan da suke faruwa da kuma muka zazzagaya cikin gari da local government mu ga abin da ke faruwa wanda ya shafi titina. muka bi files files na request al'umma mu ga abubuwan da ke ci al'umma tuwa ƙwarya so sai mu ga a cikin stokin muna da wani abin da ake ce ma katai wanda da gwamnin shi da wanda komi kuma yana da yawa sannan ga mutane suna ta wannan complain na banka da kuma overspeeding sannan kuma a ƙauyuka ga tayoyi da itace suna tarewa suna jawo haɗura su ma'anar mun yi amfani da wannan dama muka amfani da abin da muke da shi a ƙasa a lokacin da ɗan abin da ba a rasa ba muka fita muka bi duk wasu wurare inda ake samun wannan haɗura muka ga cewa ya kamata a rage yadda mutane suke gudu a cikin garuruwa da wajen makarantu da kuma masallatai da asibitoci da kuma ƙauyuka wanda suke babba hanya Uh, alhamdulahi mun shi ne abu na farko uh, da muka fara sannan kuma akwai hanyoyi waɗanda muka cewa sun shiga halin uh, masu mota sun shiga hali na mutane ma ba su sabbin bin hanya kamar titin kankara zuwa shemi za ga wanda zai ta yi zamfara ko zai tafi sokoto maimakon daga kankara yanke ya shemi sai ya miƙe ya ji marbar kankara ya je funtuwa sannan ya dawo so cikin dukkan allah wannan aiki yana daga cikin aikin da muka ba muhimmanci amma cikin lokaci abin da ya sauka muka yi inda mutane kuma suka samu Sauki, kuma hanya aka ci gaba da bin yadda ya kamata motion plant uh, wata masana'anta ce ko kuma wani kamfani ne wanda yake samar da ita kwalta wanda ake amfani da ita wajen uh, priming da kuma surface da abin da ba a rasa ba so a ran lokacin da na zo kamar da na gaya maka wasu abubuwan ba sa aiki uh, so alhamdulillahi yana ɗaya daga cikin lokacin da muka kai ziyarori wurare na ga wannan wuri kuma muka yi fira da wanda ke kula da wannan wurin suka nuna cewa ai eh, wurin zai iya aiki in aka mai da hankali so alhamdulillah kuma muka mai da hankali cikin haɗin kamar da samun na mu ya zuwa dai yanzu da aikin da kaga muna yi wanda muke surface tracing duk kwalitar da muke amfani da ita za ga anan muke samun da ita. Ka ja kar da baya muna da rosha a ɓangare cikin ƙarshen ƙarfin hukumar limi nan bisa hanyar da ba wanda akwai ita rosha din akwai kuma marin wanda ake producing na ashford lokacin cikin mu da muka yi ga wurin muka bi diddiki kuma muka ga yadda yake da da aka ba so alhamdulillah a cikin bincike muka ga cewa shi wannan wuri ba da shi haya ga wani kamfani da aka ce ne promo ah, kuma aka yi sa'a lokacin da ita wani hukumar ta je ah, kare bajet ɗinta na 2019 ah, an samu resolution ɗin majalisa su nuna tun da shi wannan kamfani yanzu baya da aiki a katsina kuma baya biyan harajin da aka dora na ko kuma abin da aka yanka na cewa ga abin da zai ba katsina state so ya kamata wani abin a maido shi hannun ita wannan hukuma saboda mahimmancin shi da kuma yadda za a samu rabin ka ja gaba kar ka da baya ƙarar yau da birni Allah kwanakin ka injiniya sura zai yanzu da giwa yadda za a inganta shi sannan kuma ba da kuma don ma a samu kudin shigowa da kuma mu aikin da muke kamar da muke tare da goma mu samu yadda za mu yi aiki mai yawa da kuɗi kaɗan wannan wani tsari ne wanda eh, Allah ya sa shi mai girma gwamna eh, ya duba ya ga cewa ya kamata a ce an amfani eh, ƙananan hukumomi ko kuma headquarters na ƙananan hukumomi da aƙalla tituna na cikin garinsu na cikin wannan garuruwa so alhamdulahi ah, a girma gwamna ya ba da umarni ah, a wannan shekara ta 2020 ah, a samar da hanyoyi a ƙananan hukumomi guda shida wanda akalla kai ya gaza ma kilomita biyu alhamdulillah cikin wannan dama kuma dama kamar da muke muka zo in allah ya sa mun cimma wannan burin so shekara mai zuwa za a ƙara ya zama a yi maka kudin guda goma sha biyu sannan shekara mai zuwa ita ma sha biyu allah yadda fatan mai girma gwamna shi ne da mu baki ɗaya a samar da titi aƙalla kilomita guda biyu a kowace yankuta ta karamar hukuma karamar hukuma ta farko da fara fana da wannan abu ita ce karamar hukumar bazari wanda muka yi mata 2.1 kilomita kuma gyara na magudanar ruwa da kuma wani gini da ya zama dole da gina a sabuwa. mu tsakaninmu da maganar kasaroma sai dai alasan barka. kamar kuma ta biyu ita ce mai addu'a inda su kuma suka amfani da kilomita biyu da dubu ya hudu wanda ita ma muka samu da mafi yawancin ma da muka yi sabon sababbi ne. alhamdulillah muna yi ma'ana subhanahu wa allah godiya da sannu in samu da yadda wannan aiki na hanya a cikin garin mai abuwa kuma kantin dawa wanda muka samu ta bangaren hukumar nan da ake kira ta sarona bisa jajarcewar shugaban wannan hukuma an samu aiki ingantacce a cikin wannan gari kan kulawa da yake da kawo ziyara bayan kwana ɗaya biyu haka kamar kuma a mun samar da kilomita biyu ita ma da dubu hudu wanda ita allah ya taimake mu da tsakanin drainage din da gyara da muka yi duka wannan 2.4 km din akwai drainage hagu da dama. Kargaja gaba, kargaja da baya, karar yau ɗamara kai don raya karkara ka haɗa da birni. Allah ja kwanakin ka injiniya sura zai yazi da giwa. wannan aiki da aka yi mana ni a tarihi ma ban taba jin wata kasroma ba amma zuwan wannan yan domin Allah an yi mana aikin da mu mun ji daɗin shi kuma mun gani shi kuma al'umma ma sun yaba ba wai ma mun kaɗai ba saboda akwai yankunan da su ba ma su san wai ana musu wani abu da za su ce su suna jin daɗin shi ba amma wanda ainihin wannan aikin kasroma nan nan unguwa ta ake wannan aiki saboda haka muna kuma muna jin daɗin shi saboda haka ba ba abin da yahi irin wannan al'amari irin wannan abu da bamu taba samu ba sai gashi Allah ya kawo mana gaskiyar magana mun ji daɗi akan wannan ayyuka da MB ya jagoranta dan domin Allah MB ya wani gudun ba ya wani gudun ba hanyoyin ruwan nan muna buƙatar su wasu mutanen ma suna rugujewa saboda rashin hanyoyin ruwa amma Allah ya kawo mana MB MB ya taimake mu yanzu haka akwai wasu hanyoyin da muke bukata dan Allah a kai koke wajen MB dan Allah ya taimake mu akan wannan hanyar ruwan wani gada ce ma za a yi sulam ne za a yi kuma mun kai shi a gurin kan matsalar ayyuka mun kashi gurin kuma ya gani ya ce ba shi ya kamata a ware mu tukunna mun roƙe shi alfahari dan Allah a taimake mu dan Allah yan bi mu mun ji daɗi a bisa ayyukan da yake mana mun ji daɗi muna ƙara mai godiya kuma Allah ya ƙara ɗauka shi Allah ya ƙara ɗauka wannan kasaroma dan ba wanda da taɓa jira ya ce ya taɓa jin labarin wata kasaroma wallahi duk dan dawo kalkan wanda zai ce wani kamfanin kasaroma amma tun daga lokacin da aka ce yau MB ya zo muka sanya kasaroma yau mata ta hudu ita ce kuma kuma kafin ita muna cikin aiki yanzu su duka aikin su ya nisa akalla za a kai kishi arba'in zuwa hamsin na aikin kai dai ka ja gaba kar ka ja da baya karar yau ɗamara kadar raya karkara ka haɗa da birni allah ja kwanakin ka injiniya sura zai yazi da giwa kilomita ɗaya da rabi a cikin garin zango local ta fara daga nan bakin kasuwa wurin asibiti za ta haɗe da waccan hanya da kasaroma ta yi shekarun baya za ta haɗe da ita hanya tana da tsawon kilomita ɗaya da rabi kuma kamar yadda kuke gani yanzu ga aiki an fara already an riga an yi kwalbati gashi nan triple cell ne na mm sannan ga zubin ƙasa na ana yi sannan kuma za ku akwai drainages bayan an gama za a hanyoyin ruwa saboda a kare hanya da kuma abubuwa Allah samu shi. babijin wannan aiki to ni dai ina wannan aiki tuntuni ba tun yanzu ba kuma wannan aiki mun faro shi daga police station wato police station shine 0.00 namu akwai kuma hydraulic structures wayanda mun yi su daga can baya kuma su ma yanzu ba mu gama su ba muna ci gaba da yin wannan aiki eh ga sanin na ma sannan wannan aiki na aso yanzu haka mun yi best mun zuba about wajen about 2.4 kilomita kuma shi ma bamu gama shi ba so fare yanzu shine muka yi tifin yanzu zamu biyo mu ci gaba da yin priming sai karbo kuma ta karshe insha Allah wanda za mu shiga a wannan shekarar ita ce karbo kuma beta wanda ba mu mobilize ba ah, mun raba abin da ko mu zon akwai karbo kuma guda biyu ah, wanda aka san zan ka fara da tsari shi ne muka tafi daura muka yi addu'a muka tafi tuwa muka yi dabbini so wajen sabuntawa ne sai kuma muka faru da ita funtuwa din wanda muka shiga kafin sai muka zo da za mu musada sai yanzu za mu shigo cikin ɗaya ta katsina zon a cikin ikon Allah wanda alhamdulillahi wannan project ni kaina ya min daɗi kuma yadda mutane an kai shiga na ƙaramin komai na batsari na mai addu'a na dubi na kusa da na gafar yadda za ka fira da mutane ko kuma mutane za su zo su sami ka suna sa albarka suna godiya ga shi mai girma gwamna abin ya wuce yana duk wanda yake tunani saboda amfanin shi wannan project da kuma dani da mutane masu ke mu da jama'an mu mun gamsu kwarai da duk ayyukan da suka zo suka yi nan bakin gwargwado sun yi mana ayyukan da muka ji daɗin su kwarai kuwa hanyar da ke wurin mai haduwa da waccan hanya yanzu ta lalace ko motocin kasuwa ba su bi ta nan kofar gida na suke bi ya zama dare da rana nan motocin 'yan kasuwa rararara kullum dare da rana ba mu ko bacin kirki ta nan suke bi muke roƙon a taimake mu a gyara mana su bangaren mai shi ma yana daga cikin abubuwan da idan aka dan Allah ya sa za ka iya samun shi da shi ma za ka rage wannan cost din so ya danganta ga yadda yanayi yake da za ka gani yanzu mun gyara ita wurin bada mai din mun sai samun inji mun sa duk yana ɗaya daga cikin shirye-shirye saboda in za ka ba kanka mai din so za ka samu sauki da kuma irin savings na yadda za ka amfana da ka ja gaba kar ka ja da baya ƙara yau ɗamara kai don raya karkara ka haɗa da birni Allah ja kwanakin ka injiniya sura zai yanzu da giwa muka ɗauki garin katsina akwai tituna wanda ake haskakawa da dare bangaren wutan lantarki akwai waɗanda kuma akwai wutan lantarki akwai janareto ah, su waɗannan transformomi akalla wa'anda wutan lantarki ne kawai take ba su wuta a lokacin da na zo na same su a cikin wani mawuyacin hali a dan abandon nasu so cikin ikon allah cikin zagaye da muke ga halin da suke ciki kuma muka binciki al'ummar wurin saboda yanayin security suna bukatar wannan haske muka dukuta a cikin ikon allah muka zo muka gyara wannan wurare a transformer da ba ta muka yi ta wadda wani abu ya lalace aka gyara a zuwa yanzu dai alhamdulillah ina ganin babu wata transformer ko wani janareto wanda baya aiki so alhamdulillah wa'annan miliyan guda goma sha ɗaya alhamdulillah eh, muna godiya ga allah mai ba mu iko muka gyara wa'annan tabbacin albasu sannan kuma eh, wuta eh, in ba janareto akwai wuta su waɗannan kullum ne insha allah in dai ka bi wani titin za ka ga akwai wuta akwai hasken lantarki in ba wuta akwai janareto sai muna da waɗanda su kuma wuta ne kawai ba janareto kuma wanda na gaya maka na ibb way sai akwai na round daga round da stolen Ah, ya to ya zo har rawun na jihar ya biyo rawun na wtc ya wuce har jihar shi ma akwai amma mutane kawai aka kada a wurin sai muna daga na rawun na wtc ya dawo ya zo rawun na burhin gaban stadium shi ma wuta ce so wannan da bayan akwai wuta a gari so za ka ga sun kama ba wuta kuma so za ka gansu ah, kashi a kashe da dai sauran wanda ba a rasa ba. Kai dai ka ja gaba kar ka ja da baya ƙarar kwanakin ka injiniya sura zai yanzu da giwa to alhamdulillahi cikin ikon allah wannan zuwa yanzu shekarar mai guda ɗaya kenan da shigowa wannan kuma alhamdulillahi ina matuƙar godiya ga allah ina godiya ga mai gwamna muna godiya da sauran ma'aikata na kasuwa da suka ba goyon baya duk wani abin da ka ji na faɗi yana magana ni kaɗai ban iya yin komai amma cikin Allah Allah ya ba ni mai gida wanda ya ba ɗaure ya ba ni goyon baya da haɗin kai sosai akan aiwatar da wannan sani haɗa ni jajirtattan ma'aikata wanda suka ba mu haɗin kai abin da ka ce a yi aka tsare ana yi so ka sani farko kamar yadda muka gani mun yi abin ne ko kuma abin da muka tanda shi ne muka ci gaba da aiwatarwa sai waɗanda aka kawo sababbi kamar irin da shi wannan ta hanshi ba. kai dai ka ja gaba kar ka ja da baya ƙarar yau mara kai da raya karkara ka haɗa da binni. allah ja kwanakin ka injiniya sura zai yanzu da giwa. ɗaya daga cikin babban ƙalubalen da muke samu shi ne al'umma ko ce vandalization wannan abu yana ci mutu a ƙwarya kuma duk mai hankali za ka ga wannan abin yana damun ah, idan ka ɗauki magana wutar lantarki saka ga mutum ya zo paul wanda yake haske wutar lantarki don a kare don ya taimaka wajen security ga mutum ya sa hannu ya datsa waya kawai kuma don ya je a bashi wani ɗan abu sannan mutane masu fasa hanya za ga hanya hanya mai kyau mutum akwai hanyar biya wanda za a iya fasa fayo ko waya ba tare da fasa titi amma ba ta yi ba kawai sai kawai gari ka zo ga mutane sun yanka titi wanda daga nan titin za a ga ana ta biya ana ta biya zai ta lalacewa zai ta lalace worst part of it shine kamar yanzu inda muke yin aiki a local government kamar yadda gaya muku suka zira maliki dutsen da ya rage wanda muka zuba ya shiga cikin kulta a yadda suka wanda ya rage sama za a ga mutane suna rage. suna kwasa suna zuwa suna wani abin shi wanda ba na tunanin wannan abin zai kai zai haɗu da mai mai wanda za a kunna a tada wuta haske ya kama sai kaga ana ɗiba to wannan yana daga cikin challenge ɗin babba wanda gaskiya ina ganin wannan ya kamata ba ni kadai ba hukumomi da dama wanda abin ya shafa a faɗakar da mutane a wazantar da su ba mutum ya san cewa kayan gwamnati na kowa ne kayan gwamnati idan ka bata kai dan biyan bukatar ka ta wasu sai ya cutar da mutane fiye da abin da ba kai dai ka ja gaba kar ka ja da baya da mara kai dan raya karkara ka hada da kwanakin ka injiniya zai yanzu da giwa na gani da ya ƙorji shi kuma mu akwai taki da muke da shi na mun gani a ƙasa ba labari ba so a daidai wannan junction ne na su yi magana duk wanda zai ce wai bai ga wani abu ba a wannan gwamnati ta bayar da wani abin misali to labarin ne ke bada kamar da taken da yake nan gani a ƙasa ba labarin ba to duk wanda bai gani ba labarin da yake ba ni a wurina kushe da ne alhamdulillahi ina son jawo hankalin mutane ita wannan gwamnati mai albarka kamar yadda kowa ya sani in dai ba wani abu da wani yake da mutu wata ta daban Su ya kamata a ce mutane su gode ma Allah kuma su ci gaba ma wannan gwamnati addu'a a kan abubuwan da take ko empowerment kawai idan ka kalla ni dai a tarihin rayuwata ban ga gwamnati wadda ta yi empowerment ba ko take ba da tallafi ko take ba mutane kuɗi tun daga federal government har zuwa yanzu kuɗi dai na tallafi wanda ake ba da gwamnati na empowerment na wasu abubuwa da 'yan majalisu da sanatoci empowerment ɗin da aka a wannan daga shigowa ta dai 2019 zuwa da 2019 zuwa yau ni dai allah ya sani a tarihin rayuwa na siyasa ban taɓa ganin tallafi da aka bada 'yan siyasa sun yi ƙoƙari matuƙa kai dai ka ja gaba kar ka ja da baya ƙarar yau ɗamara kai don raya karkara ka haɗa da binni allah ja kwanakin kai ayyukan da muke yi yanzu a wannan shekarar akwai mashin su da damuna da su so na tabbatar maka ni yanzu da na gama ayyuka na na wannan shekarar completely ah, za ka cewa duk girman ka saboda da aikin da muke a katsina da fituwa da razon ah, za ka ga abu daya wannan excavator ɗaya muke da ita wanda akalla gabata a ce muna da excavator guda uku da ɗaya muke da ita wanda ya kamata a ce muna da guda uku so da ina da felo da uku excavator uku wani motocin da muke da su ina tabbatar maka da kafin wannan wata goma ya cika na wannan shekara da sai dai mu je mu taimaka hukumar ayyukan nata sai dai wanda ba a samu ba na kullum da kullum injiniya surajo yazid abukur ya karbi ragamar wannan hukuma a daidai lokacin da hanyoyi da dama na jihar katsina ke barazanar yankewa amma cikin ikon Allah ɗan ƙanƙanan lokaci duk aka fara shawo kan waɗannan matsaloli gaba ɗaya a tsawon shekara guda da ya shafe a bisa karagar jagorancin wannan hukuma an samu nasarori da dama kuma jama'a sun ji sun gani a ƙasa sun shaida fatanmu dai Allah ya sa lada ya kai mizani. Kargaja gaba, da kwanakin ka injiniya sura zai yanzu da giwa